bakoncin wa dandali ya samu a yau. Yawwa, kamar dai dauka kuka sani na Idris Danzaki zaki Buramburan. Mawaƙin ne kai? Waƙoƙin siyasa nake da kuma na aure haka da in suka sama. Man dai mafi akasari gaskiya man fi waƙoƙin siyasa. Me yasa ka zaɓi waƙoƙin siyasa? Eh to saboda kisan kowa da irin fatan ɗinsa misali a harkar waƙoƙi. Mm. wani zai ga misali ina yin ina so ya dinga yin waƙoƙin sarauta wani ina so ya dinga waƙoƙin soyayya wani ina so ya dinga waƙoƙin biki mm. to ni na ɗau layin siyasa ne kawai saboda ina yin harkokin siyasa kuma ina ganin irin gudunmuwar da iyayen gidanmu suke bayarwa 'yan siyasa to shine kawai na zaɓi wannan part na waƙoƙin siyasa da cikin wani kai kake to a waƙoƙina na siyasa ina isar da saƙonni kamar misali irin waɗanda shugabanni ya kamata a bi kuma da nagartarsu da kuma misali waɗanda bai kamata a ba irin kuma nagartarsu mu muna waƙa ne bisa hujja ko da misali ba ma habaici amma dai mana mutane hanyar da ya kamata a wannan abi misali za a ga misali wannan shugaba ne nagari ka tabbatar da cewa idan zai bada gudunmuwa saboda hujjoji misali yana da nagarta yana wannan yana ko ya taɓa taka wata rawa a wani abu yan abin nan an gani to akwai kuma misali waɗanda suke zuwa su amfani da kuɗi su shigo su ce za su abin nan za su taka irin waɗannan mutanen to shi muke an karar da mutane kan cewar kar abu irin waɗancan ga irin waɗanda ya kamata a bi kar a dubu kuɗi ba kar a siyasa kuɗi to kuma ka ce kana da iyayen gida kana nufin idan ka yi waka ta ka baka bin san zuciya a'a ai ba san zuciya ba san ita waka ai is all about kana ra'ayi kuma me manufar ka ta ra'ayi saboda haka ni ina yin na ne ba sa manufa ba sa kuma misali ina ra'ayin wane to me yasa nake ra'ayinsa ba maki ina da wata nagarta da na gani a tare da shi nake son abin nan jiyan bashi gudunmuwa akan irin nagartarsa da kuma irin abin da yake kyautata san zai wa mutane a rera mana wata mace hmm? a cikin waƙoƙin siyasa a rera to misali akwai wata waƙar ne wa wani mai gidana hmm. ana ce masa honorable alasan ado doguwa wanda yake bubi ne bulaliyar majalisa ne a yanzu a majalisar dokokin ƙasar nan hmm. misali akwai wata waƙar ne ke cewa zauna daren muna tare da kai ka taimaka baba mun bi alhassan dan ado ya kara zarcewa yan tudun wada doguwa kan ba za mu canja ba ba ka yin waka ta siyasa da baka kama sunan wani ba wanda kake ra'ayinsa eh gaskiya akwai wata wakar na taɓa yi wacce amma gaskiya wakar yanzu na fasa yin ta ba wadda wacce gaskiya ba kowa ne ba jam'iyya ne wa amma gaskiya yanzu ba zan yi wakar saboda wasu dalilai wanda ita duk wakar da kake sai ka alakanta ta da wani ɗan siyasa gaskiya duk wakar da nake yawanci gaskiya yan siyasa nake wa ka zama kai mawakin kuɗi kenan a'a ba mawakin kuɗi ba mawakin yan siyasa dai misali wanda na ga musu da wazan wa ai misali akwai mutane da dama da suke bukatar musu waka to amma saboda bani da ra'ayi ko kuma ina ganin kamar cewar ban gamsu da nagartarsu ba ba ne musu kawai sai wannan ga na gamsu ina ra'ayinsa kuma ina da hujjojin da nake da na gamsu da da zan yi tafiyarsa nake yin waƙoƙi an taɓa samun wanda ka gamsu da shi bayan ka waƙe shi ko an tafiya ta tafiya ya canja ra'ayi kuma ka daɗa wasu kuma yi waƙa eh, akan eh to ai ya danganta misali siyasa misali a Najeriya muna da jam'iyyu kala kala misali kuma siyasa kamar da kowa ya sani mm. kasuwar bukata ce mm. misali idan kana ganin idan ka tsaya a jam'iyya kaza bukata ka ba ta biya bai ka koma jam'iyya kaza ka iya fita ka koma wa jami'a sana irin wannan to mu mukan iya irin wannan misali mu yanzu misali mu a matsayin mu na mawaka muna duba kamar yadda na gaya miki da farko ni ina yin mutum ne a bisa nagartarsa ba bisa jam'iyyar da ike ba ina yan bangar siyasa ana faɗakar da su muna faɗakar su daidai gurgudu an taɓa musu waka a gaskiya ba taɓa musu waka ba amma dai a dai cikin misali a dai cikin waƙoƙin yan siyasa da muke yi mukan dan yi kokarin abin nan mu dinga tunda misali su ma dai yan siyasa ne mabiya masu ra'ayi muna nusa da su irin yadda ya kamata abin nan a yi ra'ayi me me me burinka a nan gaba burina na gaba mm. to burina na gaba dai akwai 'yan siyasar mu waɗanda suke nagarta a suke ba da gudunmawa a ƙasar nan muna abin da muna musu fatan alkhairi kuma daidai gwargwado insha Allah daidai irin basira da Allah ya hore mana wacce za mu tallatar da su da kuma faɗakar da jama'a za mu yi bakin ƙoƙari. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.